بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komai wanda ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiya ta goma sha ɗaya ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha hudu ga watan goma sha biyu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na goma a cikin kitabu al-istizan a karatu wani littafi mai albarka littafin mota malik wannan kitabi na goma kitab ne da zai bayani kan abin da ya shafi ƙaho da kuma ladan ƙaho bayan da muka yi magana a babi na tara da yi magana kan min al-asma irin sunayen da ba a so ƙarar rahimahullah babu ma ja fil hijamati wa hajjam babu ma ja fil hijama babin da ya zai magana kan abin da ya shafi ƙaho me hukuncin yin ƙaho ɗaya kenan wa ujratul hajjam da kuma ladan wanda ya ƙaho alhajjam shine wanda ya kaho ba wai wanda aka yi wa ba wanda yake sana'arsa ita ce yin kaho shi wani samun kenan shine alhajjam alhijama ita ce sana'ar ujara lada قال رحمه الله حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه قال رحمه الله حدثني مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يكرنت الدنيا ونن عن حميد بن الطويل دو حميد الطويل mana dogon mutum nan dogon nan an anas bin malikin daga anas ibn malik abu hamza khadimu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala lalle shi anas ibn malik ya ce ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi kaho cewar da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho yanzu mai ka fahimta ka abin da ya shafi hukuncin kaho halas ne kaho halas ne maki halas tsira da mace ala su tabbata a gare shi ya yi kaho ba masu ɗaya ba su bi ba ɗaya kenan hajamahu abu taiba wanda ime kahon shine wanda ake kira abu taiba duk da an yi saɓani sosai a kan sunansa wasu ce nafi wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza abu ba shi ne wanda ya mashi kaho fa'amara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sa'i min tamri sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yasa a je a kawo mai sa'i guda na dabino ya zama na shi ne ladansa wa amara ahalahu annabi sallama ya umarci wanda waɗanda suke da bawan suke da shi abu taiba din ya umarci tsayi ɗinsa kenan da mawali an yi khaffifu anhu min haraji su sauƙaƙa mushi harajin da yake ba su tun da daman galibi idan mutum yana da bawa yakan ce da bawan to a kullum ga abin da za ka kawo ko duk sati ga abin da za ka kawo ko duk wata ga abin da za ka kawo sai a samu shi haka ina da aka ce a duk sati zai kawo dubu ɗaya ɗari biyar to ga abin da ya samu akan haka kuma sai zama ne yana ɓoyewa kenan amma an yi samu kwalama sai ya ɗan shi ne الزرقاني كتشوى وكان خراجه فلا وكان خراجه ثلاثة آصاع فوضيع عنه ساعة a lokacin sa'i uku aka sanya mashi ya dinga kawa na abinci inda zai ya kawo sa'i uku ya kawo sa'i uku kullum to da anar sulami faɗo wannan magana sai suka cire mai sa'i ɗaya mana ya kawo sa'i biyu tsoron salam ya umarci su su rangwanta ka ga wani hadisi yana ɗauke da abubuwa da dama abu na farko halaccin yin kaho banda wani hadisi ma kamar da shi zurkani ya kawo ya ce hadisi ya tabbata daga bukhari ka abin da ya shafi magani da kaho da yake nan da sakiya biyu ya ce amma na hana al'umma ta sakiya kamar da maka yi magana kwanaki ce ina hana yin sakiya kai sakiya ba ta da abin nan ɗaya kenan na biyu ga wanda ya mai kahon shine abu taiba na uku annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi ladan yin kahon shi ne ya sa a kawo mai sa'i guda na dabino an ce sa'i guda shi ne babban mudin nabi ƙaramin shi ya kira mud to babban shi ya kira sa'i ɗaya sai sa a kawo mai sa'i ɗaya na dabino kun gane wannan da ke kuto malamai suna ta magana kan abin da ya shafi hukuncin yin kaho da kuma hukuncin ladan kaho lura da irin hadisai da suka zo suke ganin yin kahon shi halasi to a mutum da rasulun ya ɗebo lada ya bashi ai ya bashi kuma ya nuna shi ma cin lada halasi to duk da ce malamai suna ta maganganu akan akan abin da ya shafi lada kenan mutum zai yi dai yi kawai saboda waɗansu hadisan da waɗansu bayanan suke haɗawa ba akan wannan gundarin bayanan ba har kani ke cake na hadisi din ya halatta mutum ima aiki ba tare da kun daidaita ba tun karan fari tun da ba a rahoto mana cewar sun daidaita da annabi sallama zai mai kaho akan kaza ba kalon da ke ko wurin biya sai ka biya abin da yake daidai shine ka sani na wannan ko kuma ma abin da ya ɗora a kai. قال رحمه الله وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغ قال رحمه الله وحدثني مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدنيا ونن أنه للشي مالك بلغه بياني يا زمسا إن كانت بياني alaihi wa sallama صلى الله عليه وسلم tsira da amincin Allah Su tabbata a الله shi ya ce, in kana dawa'un har in dai magani ya kasance ya da zai kai ga ciwo in dai magani za a yi shi ya kai ga ciwo ya zama na ya yi tasiri ga wannan ciwo din fa innal hijamata tablughu to lalle kaho yana kaiwa ga ciwo kenan kaho nau'i ne ne na magani inda za a yi magani ya kai ga ciwo ya zama ya ya lalata ciwo din da taimakon Allah ya kori ciwo din to kaho shi ma yana kaiwa ga ciwo din Allah ya sauke Allah ya tsare baki da qala rahimahullah kaga na yana tabbatar da kaho kenan ko wannan yana nuna mana da kaho halas ne qala wa haddathani malikun an ibn shihab أحد ibn أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفوا نضاحك يعني رقيقك قال رحمه الله malik مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدنيا ونن أن ابن شهاب daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri bin ibn muhayyisat al-ansari daga ibn muhayyisa wanda yake mutumin madina ahadi bani harisa ɗaya ne daga cikin mutanen da suka fito daga banu harisa annahu sta'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle shi ibn muhayyisa ya nemi izini na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi ijaratul fi ijaratul hajjam na kudin da ake bema wanzami da ikawo ya nemi izinin manzan Allah ya ci yi amfani da kudin in yayi kaho an bashi kudi ko an bashi hatsi ko an ba shi dawa ya halatta ya ci fanna hahu anha sai ya hana shi me na faɗa man ɗazu eh falam ya zal yas'alhu shi fa mutum bai gushe ba yana tambayar manzan Allah ya rasulullah na ci ya rasulullah na karɓa, yana ta tambayar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tambaye ni da ya rasulullah saboda gashi gashi wa yasta'zinuhu kuma yana neman izininsa yana neman izinin manza Allah sallallahu alaihi wasallama akan maza Allah ya shi izinin ya ci lada na kaho in yawa mutum kaho ya ba shi wani abu ya ci kudin hatta qal har manza Allah ya ce i'lifu nudahak idan ka ce nudah shine raƙuma da ake amfani da su domin a ɗebo ruwa daga rijiya wasu wuraren za a ga ƙatuwar guga ake da ita idan aka sa ƙatuwar guga a ciki in aka motsa raƙuma sai ga yana yadda raƙuma yake tafiya yadda ruwan yake raƙuma yake janyo guga ɗin to irin wani raƙuma shi ya kira nadar haka raƙuma ka da suke da suke ɗebo maka ruwa mana ilfu mudahak ka ciyar da raƙumanka wannan wannan abin da aka baka lokacin da ka yi ƙaho aka ɗauka ka ce da ya za a yi to an baka shi ka ba a waki ma'ana shi sa malam ya faɗa ya ce huwal jamalun lazi yastasqil shi shine raƙumi wanda ike yake shayar da ruwa yake fito da ruwa shine na abin nan nadih kenan jami'insa kuma sai zama nudah ya'ani ka imam malik ibana nan sai ce i'lifu ka ciyar dan al'ulfu shine abincin dabbobi al'ulfu shine abincin dabbobi ce i'lifu nadahab ka ciyar da dabbobinka ma'ana ka ciyar da raƙumanka abin nan bayan ka in ka karba bayan da ke gidanka ka basu sai malamai suka ce to kenan bai halata ba ga hur wanda yake mutum ɗani ba bawa ba bai halata ya ci kudin ƙaho ba in yi wa mutane amma wanda yake bawa ne ya halata abu ba bawa ne ɗanar salam ya ɗebo sa'i na dabino ya bashi har ma ya ce ɗanar salam ya umarci waɗanda suke kula da shi su sauwaƙa mashi kan abin da zai dinga kawo musu a kullum eh ba faɗa aski ba kaho aka faɗa gane ko kaho aka faɗa ba faɗa aski ba ba faɗa kaciya ba eh shi ya dafi haka gani ya fi wallahu ta'ala eh ya yi tarikul aula ya yi abinda ya jinyo jini ya tsatsa ga mutum kuma an ba shi kudi wallahu ala alamin da mun ji abin da ya shafi kaho a gani قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في المشرق قال حدثني مالك أن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان باب ما جاء في المشرق babin da ya zo zai mana bayanin abin da ya shafi gabashin duniya an ci al-mashriq shine abin nan mashirku shams abin nan inda rana take hudowa rana tana fitowa daga yamma ne ko daga kudu ko daga kudu ko daga arewa ko daga gabas daga gabas inda rana take bullowa shine al-mashriq duk da cewa yake al-mashriqu ko al-mashraq ya zo eh? walillahi al mashriku wal maghrib babu ma jaa fil mashriq babin da ya zai bayani kan abin da ya shafi gabashin duniya an ce gabashin duniya yanzu tun da damar lokacin da ake maganar abin nan madina ake kenan kuma daga madina abin da ya gabas ya nausa a ciki wuraren ina kenan eh wuraren iran can iran can dai abin da ya shafi asiya kenan asiya akusal asiya da sauransu tun da na kaga ayi wasu tal asiya ce eh malik ce إمام malik ابن أنس يا karanta الدنيا wannan an abdullahi bin dinar daga abdullahi dan dinar an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar annahu qal lalle abdullahi dan umar yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yushiru ila al-mashriq na ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yushiru ila al-mashriq yana nuna gabashin duniya yana nuna gabas wa yaqul yana cewa ha ku saurara ku saurara ha ku saurara littanbi kenan innal fitnata ha huna lalle fitina ta nan za ta bullo fitina fitintunu masifu ukuba tsanani duk abin ki kafirci arnanci da waye da waye duk daga nan innal fitnata ha huna lalle fitina daga nan take min haifu ya tulu ƙarnu shaitan daga inda ƙahon shaitan yake hudowa daga inda ƙahon shaitan yake hudowa daga nan fitina za ta hudu domin inda rana take hudowa duk da lokacin da rana za ta hudu duk da lokacin da shaitan shi ma zai dan matsa da ƙahonsa domin akwai masu yi ma rana sujada lokacin da za su yi rana sujada shi ma sai ya samu ya dan shiga sai a suje da shi ma nasu Allah salamata wa la'afiya tsoraka abinda da ya shafi abin da ya shafi gabashin duniya sai a hankali kamar yadda malamai suka fada sun yi zantuntuka sosai da sosai ta nan ne nan ne abin da ta na kashe husaini na kashe aliyu bin abi talib kun gane ko duk wasu manya-manyan aƙidu da ake jingina su da musulunci kuma sun ranta da musulunci duk daga nan suke su ƙadiyaniya su shi'anci kan jirgin kenan su abin da ya shafi a ƙadariya ba ƙadiriya ba ƙadariya ta sama abadul juha abin ma abadul juhani a basara kaga basar kuma iraki ce to haka duk nan wuraren za ga duk manyan manyan kafircin nan daga nan wuraren suke a ne da suke raba mutum da musulunci kai tsaye sai ya nuna mana shaidan yana da ƙaho kenan amma na sai aka faɗi ƙaho a ruwayar bukhari ƙarna shaitan ƙaho guda biyu ƙahon shaidan guda biyu sai zama nan ya nuna mana jinsi ne saboda mufrad ne aka idafa shi zuwa ga ma'rifa shine ash-shaytan qarnu shaytan wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi banda malik al-muwatta قال رحمه الله وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار من السحر وبها فسقة الجن وبها الداء الأوضان قال وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدنيوانا أنه لليشي مالك ابن أنس بلغه بيان يا زمشي أن عمر بن الخطاب للي أمت الخطاب رضي الله عنه arada al-khuruj ila al-iraq yayi nufin zai yi tafiya zuwa ƙasar iraki ina kuka lura a karance da karatu da muke ta tahowa umar ba wai yana zama ne a birnin madina kaɗai fada ba mun karanta da ku ya nafi sham yana dab da shiga sham sai aka ce ai annoba ta dirka ke kasar tawusu amwas to haka yanzu ya shirya tafiya zai nufi iraki kuma zai je kai ziyarar aiki can tunda a lokacin nan fa duk jihohi ne ba kasashe ba ne duk suna karkashin gwamnatin musulunci ne gwamna ake tura musu sa ya tura musu abu ubai da ibn jarrah ya tura mutanen kasar sham annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya tura mu'adh bin jabal zuwa yaman kaga yaman jiha ce a lokacin tura a tura na a dawo da shi a sake tura wannan umar wani khattab ya yi shiri na musamman zai tafi iraq faƙalar lahu ka'ab al-ahbar sai ka'ab al-ahbar ya ce ka'ab al-ahbar yana cikin manya-manyan malaman yahudawa mun karanta hadisin shi da ku baya yana cikin manya-manyan malaman su sai ya musulunta da ya musulunta sai ya ce ba duk waɗansu addu'o'i da yake yi ba da yahudawa sun zama da shi jaki saboda matsafa ne masahirta ne na inda na tunanin ka san wuce haka مسير تاني سوسي كما يدي سورة البقرة كما قال دعا قبأس لتفع التورا لتفع إنجيلا فأنا بفو ظهورهم آه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على عمل إسكي واتيل ونسوه كاما أبن الشيطان وزكي كارا تاما سنملكي أنه سليمان ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان suleiman walakin na ولكن na كفروا يعلمون alimu na nasu sayar suka ajiye littafin da aka turo annabi da shi suka kama kundi na sihiri da suka gata jin daga mutanen fir'auna suke koyawa mutane sihiri suke nuna masa sihiri har Allah ta'ala ya ce ma unzila al malakain bi babil harut ba wani abin da aka saukar a babila ga mala'iku da sauransu masihirta ne sosai da sosai yahudawa shi ne ka'abar habar yake cewa ba don addu'o'in nan da yake ba mun karanta addu'o'in a baya wala da sun zama da shi jaki kuma ga zaka ga ana ta baiwa wannan wannan maganin fari <laughs> wannan maganin farin jini gaje ga nemi kudi shi <laughs> arad al-khuruj ila al-iraq yi nufin ya fita zuwa ƙasar iraki wato farori ne iri daban-daban da ake wa mutane su kuma mutane sun gizo da su yi karatu sun maka sun bar kansu a cikin jahilci wani yanzu ya ce ka ba da kuɗi zai ma kuɗi ka ba da naira dubu ɗari zai ma miliyan ɗaya kaga wannan inda za a yi tintintin a kawo su gaban ka ba duk ba sai ka kulle su ba shi ba shi hankali ne zai ba da dubu ɗari a ba shi da ya yi miliyan ɗaya ɗin ya je dinga yana kashewa mana sai kuma ka kawo ɗari sai baka miliyan ɗaya eh yawwa ko in yayo sai ya ɗiba a ciki a bashi kace me dama ba zuwa kotu to dama a garin ya zai je kotu <laughs> wato shi ma yasa akwai nau'in rahin gaskiya kenan duk bangare biyu da wanda ya ce ai mai kudin da wanda ya kudin ba sa zuwa kotu ba zuwa gaban yan sanda ba za ta jawo ofis ya nuna kenan duk gaba ɗaya bangare biyun kowane ya sama akan gaskiya yake ba yaudara ce kawai <laughs> kabul habari ya ce da shi la ta kharuji ilaiha ya amir al mumini ya amir al mumini karka fita zuwa iraki saboda me fa inna biya tis'ata a asharin na sihir akwai manya-manyan kwafi-kwafi a ashar tara bisa goma tara bisa goma ko tasa'in da tara ko tasa'in bisa ɗari duk akwai su a nan na sihiri a nan iraki kaso mafi tsoka na sihiri yana iraki tis'ata asha tara bisa goma ko kuma tasa'in bisa ɗari ba shi bane ne ko ɗari tara bisa dubu yana nan kada kada kama hanya nan abu na farko kenan abu na biyu wadda ya fasa katul jin aljanu fasikan aljanu miyagun aljanu duk suna nan na kenan wabi hadda'ul odal irin mugun cunin da yake gagarin likitoci duk yana wuraren na kenan uku kenan ita ka kama hanyar nan malaba ganin duk kwaramiya da aka yi inda iraki an taba samun zaman lafiya nan yankin kuwa na nufantun bayan halifofi da suka gabata wannan ya huce wannan ya huce wannan ya wuce wannan ya wuce ina wuraren za a daji inda ka duba tarihin musulunci na wuraren sai dai duwayi kawai yanke yana gidan masu jita-jita suke cewa tun zamanin hajjaj bin yusuf a sakafi ba a taɓa samun wanda ya rike iraki ba an ba saddam ba duk da kake da shugabanci ne sai an sai an kai baya sai in mutum shi ma ya zama hatsabibin kansa na karan kansa sai ya mai da ran mutane kamar ran shi ba wai ran raguna ranar layya ba wannan ibada ake yi ƙasar yankin iraki ɗin nan sayyaratu mufakhakha ba ma ba mai sun wuri kaza sun tashi kuma alhamdulillah baghdad kuma ta fitar da malamai sosai baghdad ta fitar da malamai kasancewar a cikin shekaru da aka ta tafiya dauran musulunci ta kuma baghdad to kuma ta duk inda yake shine birni to ya fi tara malamai to da yake baghdad ita ce rubata musulunci sai zama da ta tara malamai sosai da sosai duk inda yake birni herkwata ta jiha to asali shine ta fi sauran garuruwan da ke kasanta malamai herkwata ta kasa asali shine ta fi sauran wuraren malamai amma aka samu canje-canje wani abin da ya shafi gabas kenan sau daga sai mutum yi wato kullum za ka gode ma Allah ta'ala a inda Allah yi ka, sai ka gode ma Allah a inda Allah yi ka, da zamanin da Allah yi ka, wani sai ka yi magana ina ma Allah ya yi zamanin sahabbai Allah ya yi zamanin ta a in Allah yi mutum a mutum zamanin kuma bai mai mawafaka da musulunci wafa eh <laughs> manyan yanzu Allah ya maka mawafaka da musulunci sai ka gode ma Allah mutum ne ne suke zamani da manzo Allah sai kafirce mashi ga sun gan ba zai musu amfani ba gani ta haka nan kuma kasa inda Allah ta'ala ya ajiye ka sai ya gode ma Allah takan yi Allah ta'ala ya kai mutum ya yi shi wani wurin kuma ka gabe a wannan ba sai Allah ya Allah ya ga cewar zaman ka a wurin ka shi yafi alkhairi a gare ka kai karan kanka sai ya zama da kai a wurin shikenan kawai قال باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك قال باب ما يقال في قتل الحي باب ما جاء في قتل الحيات باب da yazo zai mana magana kan abin da ya shafi kashe macizai alhayyat jam'i na alhayya fa idha hiya hayyatun tas'a ko hayya muciji hayyat macizai babin da ya zo zai yi bayani kan abin da ya shafi kashe macizai wa mayu fi zalik da kuma maganganun da ake fadawa ake fada kan haka maganar da za ka fada wa maciji kafin ka kashe shi idan ya kai za ka kashe shi ɗin to kafin ka kashe shi sai ka fada mai maganar

قال رحمه الله حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت قال حدثني مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كرنت الدني أما النافع دقمال من نافع مولى بن عمر ana abi lubaba daga abu lubaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi naha ya hana an qatlil hayyat a kashe macizai allati ful buyut waɗanda ke cikin gidaje macizai da suke cikin gidaje annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a kashe su zurqani ce duna inzar ba tare da amu musu gargadi ba li'annal jinna ta biha domin aljanu suna shiga irinsu kuna ji ko aljanu suna shiga irin wannan a kowace ta ce min tabbas tana shiga kicin ta ga sharɓeɓen maciji baki irin ta kira a zo a fitar da shi ina sama da ƙasa ba ga macijin nan ba aka yi duba aka ɓaɓle duk inda za a ɓalle ba ga macijin nan ba to dama wata ta taɓa gaya mata a yankin cewar akwai wata macijiya tana yawo wani ba a taɓa jin ta taɓa wani ba kullum da ke ko kuma mutum zai sha samun irin wannan ka ga girman maciji kawai kai ka gan shi amma a iya bincike ba a gan shi ba kuma ko ya samu wani wuri ne ya ya laɓe ko kuma ya ɓace ne duk zai iya shiga haka ƙala anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na haya hana an katilin hayyat a kashe macizai allatiful buyut waɗanda suke cikin gidaje albiyut al-aljinsiyya ce Sun ya shafi dukkanin gidaje ko iya gidajen madina maganganun malamai biyu ne ana wani suka ce albiyu su ne gidajen madina ya nuna ban da gidajen da ba na madina ba kenan ko gidajen abuja mina kano lagos da sauran wurare suka ce kuma a albiyu ya shafi dukkanin gidaje ne bai halatta ka kashe maciji ba a cikin gida haka kawai ba tare da kame gargaɗi ba sai zurkani yake cewa kenan ya halatta ya kashe maciji a daji ko a sahara mana inda ba gari ba na yi ce gidaje daman da inda yake gari ne maciji a cikin gari to bi halatta da an gan shi kwab daya a mai kwab daya ba ina fata mun gane wannan da kyau amma idan yana daji ne ka gan can a daji to dama can al'asuru wurare ne na macizai a ka kashe shi ko in ka za ka in ba ko kuma kai ma ke ta kanka ita kan shi <laughs> wani mace ta yi za ga ake ga mai sama kananan mace zai ma wani za a gan shi bikikirin ne ya yi biki wani kuma ki yake yi kan nan nashi ga ki yake yi wani kuma ya hau kan bishiya yana ɗebo abincin awaki ya gan shi suka yi ƙasa za a wuri a yi macizai haka dazuzzuka قال رحمه الله وحدثني مالك عن نافع عن صائبة مولاة لعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذات الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ومشجي <laughs> كان شنو قال وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني النافع دغ نافع مولى بن عمر عن سائبة دغ سائبة مولاة لعائشة إت السائبة دنن وتأنتشر بي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na ya hana an katil jinnan a kashe ƙananan macizai domin jinnan jam'i ne na jan wahiyar hayyatu saghira ita ce kankanuwar macijiya allatiful buyut waɗanda ke cikin gidaje illa za tafiyatain sai dai macijin da yake da ratsan fari kamar da mana ya kawo a shari'i ya ce aljinnan hiyar hayatun lati ta kone filbiyuti wahidu hajjan su ne macizan da ake samunsu a cikin gidaje ɗayansu shine jan jam'in su shine jinnan illa da tafiyatayn at-tufi huwa ma kana ala zahrihi khattan shine macijin da yake a doran bayan sa akwai zane guda biyu mithlu tafiyatayn wa huma khus abunna khusatan sune layi ne haka akan samu irin wannan macijin ko idan ban taba ganin irin wannan ba wal abtar wannan maciji ne kuma al abtar qala nadar bin shumayl huwa sinfun azraq shine wani irin nau'in ah, maciji ne azraq mace azraq shine shudi ko shine shudi ba tsadara ke ba kenan ko dan tsadara ke ja ne eh? akwai azraq azraq kore ke abin nan shudi kenan ruwan bula makato uzzarab wanda yake yana da yankakken bindi la yanzuru ila hamilu bai taɓa kallon mace mai juna biyu illa alqat ma fi batanha sai ta yi ƙwarin abin da ke cikinta shi sai ce illa zartafiyatin sai mai abin nan mai zane din nan guda biyu wal abtar da mai yankakken binti shine al abtar kenan shi abin nan zatafi yake mai zane guda biyu wa al'abtar ne wanda yake shuɗi abin nan ruwan bula kenan sannan kuma yana da yankakken bindi qal fa innahuma yaqtifan waɗannan macizai guda biyu na uku macizan nan guda biyu yaqtifan al suna fauci idanuwa suna tafewa da mutum gani suna shafewa mutum gani in ya gansu sai ya zama makaho to ana gani ta fasara ganin ne kamar ku fahimta ba sai ya shafi wa mutum ya daina gani kuma ɗaya kenan wa ya tarhani ma fi botonin nisa suna zubar da abin da ke cikin mace in mace tana da ciki kawai sai ta bari in ta gan shi shine shi imam sayuti mai ta'aliki kasa mai tanwirul hawali kenan yake cewa wa inna masusuniya abin sani kawai an cire waɗannan mutane waɗannan macizan guda biyu ko da a gida ne ka kashe su li'anna mu'minul jin domin mummunan aljanu la na fi sura fi suwarihima ba sa shiga irin sura waɗannan macizan guda biyu li'idayatihima bi nafsi ru'yatihima domin cutar da suke yi kawai da zara an gansu da zara sun cutar su ba sai sun yi tsara ko sun fesa guba ba wa inna ma yatasawwaru mu'minul jinni bi suratin man la tadur yatu su mummunan aljanu suna shiga ne surar waɗansu macizan da ba sa cutarwa na idan aka gansu nasu Allah salamatu wal afiya kajin ashe macizai su ma nau'i nau'i ne akwai su gansheka akwai su tsadaraki mai janya wani dogon maciji ne kai na shi yin ma wurin eh قال وحدثني مالك عن صيف عن صيفي مولى بن افلح عن ابي السائب مولى هشام بن زهره انه قال دخلت على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فوجدته يصلي فجلست أنتظر حتى قضى صلاته فسمعت تحريكا تحت سرير بيتي فإذا حية وقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال إنه قد كان فيه فتى حديث آدم بأرس فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخندق فبين هو به إذ أتاه الفتى إذ أتاه الفتى يستأذن فقال يا رسول الله إذا لي أحدث بأهلي أهدى فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خف عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة فانطلق الفتى إلى أهلي فوجدت مرأته قائمة فوجدت امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته, وأدركته غيره فقالت لا تاجل هل تدخل وتنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشي فركز فيها روحا ثم خرج بها فنصبه في الدار واضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا فما يدرى أيهما كان أسرع ميت موتا الفتى أم الحية فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذ فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان قال وحدثني مالك يتي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كانت دني ونن عن صيفي مولى بن أفلح daga saifi yantaccen bawa na aflah an abu sa'ibi daga abu sa'ib maula hisham bin zuhura yantaccen bawa ne na hisham dan zuhura annahu qal lalle shi ya ce dakhaltu ala abi sa'id bin khudri na je wurin abu sa'id bin khudri in ji kenan in ji abu sa'ib kenan maula hisham bin zuhura yace ya je wurin abu sa'id bin khudri yace fa wajadtuhu yusalli sai na samu abu sa'id idan khudri yana sallah fajalastu antazuru sai na zauna domin in jira shi ya gama sallah hatta qada salata har ya ido da salla sa fasami'tu tahrikan ta hata sariri baiti sai na ji motsi karkashin gadon da ke dakin sai na ji motsi a karkashin gado na cikin dakin fa hayya kawai sai gata ta macijiya ce macijiya ce hayyatun macijiya ce janin karamin maciji hayya gabtejiyar macijiya ta annan musa ga sai a kira da hayya babban maciji sai kuma a kira ta da jan ma'ana karamin maciji je ta bangaren motsi kasu kata maciji yana mai wahala juyawa sosai da sosai ai ba katon mutum ko babban mutum katon mutum sosai da sosai sai ga tafiyar kilomita guda ya je ya dawo ya je ya dawo sau uku za ta wahalar da shi amma karmiya ga fil fil fil fil sai ga ta bangaren girma ka ta katuwa amma ta bangaren musi kuma da karamin shi ke musi haka kamar da karamin maciji ke motsi haka ita ma take motsi fa aka li aqtulaha sai na tashi domin in kashe ta in ji bako fa a Shara abu sa'idin a ijlis sai abu sa'id yana cikin sallah ya min ishara in zauna in zauna in zauna hisa mai ishma mai akhdar yace ishara ba ta bata sallah ko sai in ishara in zauna falan man sarafa lokacin da ya da sallah shi ne falamman sharafa lokacin da idan da sallah ya sallame alaikun salam a mun dan shiga kaɗan a yi dai dan nuna ne ɗan kada harufa su fita eh. falamman sharafa lokacin da idan da sallah a share ila baitin fidda sai ya nuna gida wani ɗaki a cikin gidan ita kaga wancan ɗakin in juwa kenan yake nuna ma bakon shi ice kaga wancan ɗakin faƙal tara hadal bait kaga wancan ɗakin sai ce eh faƙultu na'am sai na ce eh na ga ɗakin ƙal sai ce innahu lalle wannan ɗakin kada na fihi fatan haƙiƙa da ya kasance wani saurayi ne a ɗakin hadithu ahadin bi sabon aure an goni aka ce da ya nuna yanzu fa babu shi da an ne sabon aure ne a ɗakin shi ne hadithu ahadin bi orsin orsin shi ne ango abin nan amarci aris shi ne ango arus ita ce amarya ba a cewa arus ango arusatu amarya a kai aris shi ne ango alawazin fa'il arus ita ce amarya haka duk babu tawon a ciki kana kallo na kai kuma ake a risini to be yanzu shi ibrahim ne su ne ko da ke kema kuma ka tsufa <laughs> eh sai da shi da isa arama ya ce kaga wancan ɗakin wani ango ne a ciki sabon aure fakara jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-khandaq sai ya fita tare da annabi sallallahu zuwa yakin gololo yakin ahzab yakin taron dangi idh ja'at kun junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha fa baina huwa bihi shi mutumin yana tare tare yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iz atahul fata kawai sai ga saurayin ya zo wurinsa abinda da shi saurayin yana wannan yakin na hazard din sai zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin sa ya manzo Allah kaman izini zan je gida dama ana sallallahu Allah ta'ala ya fada fa idza kanu ala amrin jami'in lam yathabu in suna akan al'amarin da suke a tare ba wanda zai tafi sai ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai nemi ilimin izinin manzo Allah yana son ya je gida da faƙala ya rasulallah sai ce ya ma'aikin Allah idan li su bi ahli ahadin kamin izinin jin dan tattauna da iyali nan dawo al'amman da imani dama yana ango ai kaga amma duk da haka ya tsallake ya tafi amma kuma yakan nemi izini ya dawo sai ya sake koma ce idan li ba i'izalli ba sai dai in za ka haɗa ya rasulallahi izalli sai ka tabbatar da alhamzar amma za ka karanta ya rasulallah ya manzan Allah sai ka ce izalli kemin izini uhdithu bi ahli ahadan jan dan tattauna da iyali na ɗeba kewa fa'azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya bashi izini da man da imani ma ango kuma ya ga ya taho jihadi waƙal sai ce huf alaika silaha ɗauki makaminka in ji maza a salama ya ce ɗauki makaminka fa in ni aksha alaika bani quraifa ina ji maka tsoron bani quraifa domin tsakaninmu da bani quraifa sai a hankali a gaga bayan yakin ne bayan an gama yakin gwaloli aka wuce bani quraifa aka ce la yusalli an ahadukum al-asara illa fi bani quraifa ina ji maka tsoron bani quraifa kasu taɓa ka kuma zai huce ta hanyar su to hagan ya dauki makami in sun kawo hari zai kare kansa fanfalak kalfata ila ahali sai saurayin ya kama hanya zuwa gida wani iyalinsa fawaje damra a taho ƙa'imatan bainal babain sai samu shi a tsaye akan adarkin kofa yana zuwa sai samu matar a waje akan adarkin kofa fa'awa ilaiha bin rumhi sai kai mata sara da takobin da rum mashin da ke hannunsa liyata an ha domin ya soke ta ya za a yi matan shi mata aure amurya ya ganta a waje za ta sha iskar waje ai wa adarakatu ghaira kishi ya danke shi yi kishin matarsa ya za ya bata a gida kuma ya ganta a wajen ya fito da ita sai ya kai mata bara da mashi dai Allah ya kiyaye faƙala sai ta ce la jarkar ke gaggawa hatta ta da har sai ka shiga watan zura mafi bete kaga abin da ke ɗakin sannan ka zo ka ce mai ya fito da ni fada khala sai ya shiga fa'iza huwa bi sai gashi da wata gabjejiyar macijiya yakin ta riga ta nan naɗe ta nan naɗe ta ɗora kai kawai haka ala firashi a kan shimfiɗarsa gabjejiyar macijiya ce mala ga ta a kan shimfiɗarsa zafi fi harumha sai ya dirkake ta da mashinsa eh sun kharaja biha sannan sai ya fito da ita fana sabahu fi dar sai ya kafe mashin a cikin gida ga macijiyar aina a jikin mashin ya ya soko ta haka kenan ya soke ta fattara batul hayya ai sai macijiyar nan ta juya wanda yake ana gana an soke ta kamar an kashe ta kawai sai ta kada fi ra'asir rumh akan abin nan mashi din tana kadawa wa kharral fata mayyitan sai saurin ya faɗi kawai matacce fama yudura ba a sani ba ayyuhu ma kana asara a mauta waye riga mutuwa tsakanin macijiyar da shi yaron ba a san waye riga mutuwa ba eh. ba a san waye riga mutuwa ba ka abu sai yau kudiri yake faɗa ma wannan bako yana ba shi dalilin da yasa kyale ya da shi kyale ta karka kashe ta alfata shin saurayin ni angon ne ya riga mutuwa anil hayya ko macinciyar fa zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ambaci wannan bayani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qal sai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna bil madinati jinnan lalle a madinan nan akwai aljanu kad aslamu sun musulunta tabbas sun musulunta fa idza ra'aytum minhum shay'a idan kuka ga wani abu daga cikin su da zai iya yi wa kamar sun rikita ne fa'azanuhu salasata ayyam ku nemi izininsu ku shelanta musu tsawon kwanaki uku fa'in badalakum ba da zalik in sun bayyana a gare ku bayan waɗannan kwanaki uku faqtuluhu to ku kashe shi fa inna ma huwa shaytan wannan shaydani ne to a daidai nan fa'azanu ku shelanta masa sai imamu sa'id yake cewa fasiru ma rawahu turmudi mun duba kasa abin da imamu turmudi ya rawaito yana fassar wannan wa hasanahu kuma ya inganta hadisi din min hadisi abi laila daga hadisin abu laila qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idza zaharat alhayyatu fil maskan idan macijiya ta bayyana a gida faqulu laha ku ce mata inna inna nas'aluki bi ahadi nuhin lalle mu muna hada ki da alƙawarin da ke tsakaninku da annabi nuhu wa bi ahadi suleiman bin daud mu muna hada ki da alƙawarin annabi suleiman da annabi daud annabi suleiman dan annabi daud allah tu'zina karki cutar da mu muna hada ki da alƙawarin annabi nuhu muna tuna miki alƙawarin annabi nuhu kenan da lokacin da aka yi tufana da komai ruwa ya cinye shi ya haɗe shi macijai suka shiga kazan ba din macijai sun shiga jirgin ba to da babu wani maciji kuma to kuma kwale-kwale ne a ciki aka ɗauki macizai a ciki aka ɗauki kura a ciki aka ɗauki akuya <laughs> eh, eh, ga saniya ga zaki a ciki ga mutane to haka sai da alƙawura kenan kowa na kada ya taɓa ku wannan kada ya taba wannan sai da wannan kada ya taba wannan wannan kada ya taba wannan gama ga mage ga bera dai ga mage ga bera ga mage ga maciji da an ce tana hallaka maciji sosai eh eh tana hallaka maciji in tana in ta hango shi kan ta ce kai wa hari tana tafakan sai ta gatsa kasan shi miciji ba ya tabo in ta gatsa shi kwakwarar gatsa sai ta yi tsalle ta yi can sama sai ta kyale shi kawai haka zai ta watsalo tsallin shi ya mace kuma jin cin kana ba miciji kitse haka zai dinga bunka. bushiya ma tana kashe maciji ko bushiya in ta ɗauko macijin sai ta haɗe sai ta sarar ƙayar to shi kuma baya tabo da zaran ya taka jini ya fito shi na ya tashi aiki kuna ji da ke ku ici ina tsaloki bi ahadu nuhin mana hada ki da alkawarin annabi nuhu wa bi ahadu suleiman bin daud mana hada ki da alƙawarin Suleiman dan Annabi Dawud Allah uzina kar ki cutar da mu fa in adat in ta sake dawowa bayan kwana uku nan fa kutuluwa ku kashe ta wali abi Dawud min hadisi hannan da Abu Dawud daga hadisin shi Abu Dawud radin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su ila an hayatul buyut an tambaye shi dangane da macizai da ke cikin gidaje fa qala sai ce idza ra'aytum minhunna shay'an fi masakinikum in kuka ga irin waɗannan da a cikin gidajenku fa qulu ku ce anshidukum al-ahad alladhi akhadha alaykum nuh ina hada ku da alƙawarin da annabi nuhu ya karba yayi da ku ina hada ku da alƙawarin da annabi nuhu yayi da ku unshidukum al-ahad alladhi akhadha alaykum sulaiman ina hada ku da alƙawarin da annabi sulaiman yayi da ku Allah tu'zuna na ku cutar da mu fa in udna in suka dawo faqtuluhun ku kashe su ina ba ta man fahimci wannan da ke ko to wannan shine annabi sallam da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace fa idza ra'aytum minhum shay'an in ko ga wani abu daga gare su fa azanuhu thalathata ayyam ku shelanta musu wannan su kwanaki uku fa in bada lakum da zalik in suka sake bayyana a gare ku bayan haka faqtuluhu to ku kashe shi fa inna ma huwa shaytan shaytani ina so ya tsoratar da 'ya'yanku ne cutar da su to ban da wannan an ce kuma akwai abubuwan da ke koren maciji ko kamar mai a gida kenan yanzu idan mutum ya yanyanka albasa in yana zaton akwai maciji din kenan in ya yanyanka albasa ya watsa daya ko tafarnuwa tafarnuwa din nan ko wannan abin da kuma na ana din nan mai kamar shayin nan duk baya son su akwai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اليك